Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin tara ga watan Disamba shekarar 2019 a kan mitoci 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kuma makili ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hamshakin dan kasuwar nan Dr. Muhammad Indimi zai wani aikin haɗin gwiwa da jami'ar Ilori na noman masara na miliyoyin daloli. wata kungiya mai zaman kanta kuma tana ran gadi a kananan hukumomi a sokoto tare da 'yan majalisun jihar domin karɓan koken waɗanda suka zaɓe su bayan haka mahmud ibrahim kwari kuma zai shigo mana da shirin da rashin ta yi sai dai za a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun najeriya ba amma dai akwai sakonni da kuka aiko mana ta hanyar na'ura amma kafin ku kai ga wannan matsayin sai kun gama shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi kuma ga labaran akalla mutane 43 ne suka mutu sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani kamfani a new delhi babban birnin kasar india a jiya lahadi jami'ai sun ce wutar ta tashi ne da safe a gini mai hawa shida inda leburori suke bacci a tsohon garin birnin da ke kusa da yankin kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a masu ceto sun kai waɗanda lamarin ya rutsa da su a asibiti an yi wa wasu mutane goma sha shida maganin ƙunar wuta ko kuma shakar hayaƙi sun kuma wartsake jami'ai sun sun ce ana binciken musabbabin tashin gobarar da ta soma da misalin karfe biyar da rabi na safe motocin kashe gobara 25 suka yi aikin kawar da wutar kuma tuni aka kammala aikin ceto a cewar jami'in 'yan kwana-kwana al'atur kumar gags prime minister narendra modi ya bayyana gobarar a matsayin babban ibtila'i Shugaban kwamitin Majalisar Wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba Donald Trump a jiya Lahadi ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu karfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na Amurka. Dan majalisa Gerald Nadler ya bayyana a gidan talabijin na CNN cewa za a sami Trump da laifi a cikin mintuna uku kacal idan har yana fuskantar tuhuma a gaban kotu na cewa ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba ta hanyar neman Ukraine ta yi binciken ɗaya daga cikin manyan abokan takar sa na jam'iyyar democrats a zaben shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden nadla ya ce da trump yana da wata kwakwarar shaida da ya fito karara ya bayyana ta a maimakon kin bayyana a zaman kwamitin shari'a na majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrats na sauraron bahasin zarge-zargen tsige shi kamar yadda white house ta yi ya ce bayan zaman sauraron bahasin da kwamitin binciken asiri na majalisar ya yi a ranar litinin a kan shaidun da aka tattara a kan trump da tattaunawar da jami'ansa suka yi da ukraine kwamitin na shari'a zai iya kada kuri'a kan bayanan na tsigewa ya zuwa ƙarshen mako labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc Hukumar binciken Amurka ta FBI tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwan Florida a zaman wani aikin ta'addanci a cewar wata jami'a ta musamman a jiya Lahadi. Rachel Rogers jami'a ta musamman mai kula da ofishin hukumar ta FBI na Jacksonville ta shaidawa wani taron manema labarai a jiya lahadi cewa ana gudanar da binciken ne bisa hasashen cewa aiki ne na ta'addanci to amma dan bindigar ya yi aika aikar sane shi kadai ta ce yanzu haka mun dudduba wajen da dan bindiga ta ce yanzu haka mun dudduba wajen dan bindiga ɗaya ne ya kai harin kuma ba wanda aka kama ya zuwa yanzu fbi ta bayyana wanda ya yi harbin ya kuma kashe mutane uku a hukumance da muhammad al-shamrani dan shekaru 21 da ke da mukamin second lieutenant a sojin saman kasar saudiya wanda ya zaman ɗalibi na tuka jirgi a makarantar horar da sojin sama ta pensacola jami'ai yana ci gaba da binciken musababin kai harin wanda kuma ya jikkata wasu mutane takwas Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya gargadi shugaban Koriya ta Arewa Jim kim jong-un kan ayyukan soja masu zafi duk da cewa pyongyang ta ba da sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai shugaban na amurka ya ci gaba da cewa kim jong-un ya sanya hannu yarjejeniyar warware shirin nukiliya a singapore don haka ba zai buƙaci lalata dangantaka ta musamman da ke tsakanin sa da shugaban amurka ba ko kuma ya yi kutsi a zaben shugaban ƙasar amurka na watan nuwamba koriya ta kudu a ƙarƙashin shugabancin kim jong-un tana da tattalin arziki mai karfi da inganci to amma wajibi ne ta dakatar da shirinta na nukiliya kamar yadda ta yi alkawari nato china rasha japan da ma daukacin duniya duk sun yi ittifaki akan wannan in ji shugaba trump kalaman na trump na zuwa ne bayan da kafar yada labaran korea suka ce an gudanar da gwaji a tashar harba makamin nukiliya ta bakwai a sohai tashar harba roka mai cin nisan zango a tongkari a yammacin pyongyang da ke iyaka da kasar china labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc lab daya daga cikin hamshakan attajiran afirka kuma shugaban kamfanin oriental energy wato energy farm kenan alhaji muhammadu indimi ya ce zai mara wa gwamnatin tarayya baya wurin samar da abinci a gida alhaji indimi ya bayyana haka ne a lokacin da ya sanya hannu a kan wani shirin noma na masara da jami'ar ilori a garin maiduguri ga dai haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoto Alhaji Dimece na goyon bayan rufe kan iyakokin ƙasar nan da gwamnatin tarayya ta yi don haramta shigo da kayayyakin da ba a bukata a wannan ƙasa wanda wasu kasashen ke neman mai da Najeriya wani matattaran zuba shara. We think about it either way our neighboring countries once we open our border the way they are killing us because they kill our economy. Open one border you will end up seeing 15 countries bringing food items to Nigeria. that Ya ce ya kamata mu tunani a kai irin yadda muke buɗe kan iyakokinmu da makwabtan ƙasashenmu suna kuma raunin tattalin arzikin ƙasarmu. Buɗe kan iyaka guda ɗaya za mu waye gari ne mu ga kusan ƙasashe goma sha biyar suna kawo abinci zuwa Najeriya wanda kuma ba mu buƙatan su. Now if you go to Benin there is million tons of rice waiting to shipped to Nigeria. say no, we don't need it. They say no, this is not the type of rice that they eat because they they eat the local rice. That's, that's why I'm very happy closing all these uh, borders. Ya ce za ka idan mutum ya je kasar Benin zai ga tan na shinkafa kusan miliyan biyar ana jira a shigo da su Najeriya kuma ba ma bukatan su kuma suna cewa ba irin wannan shinkafa suke ci ba suna cin shinkafa ne yar gida shi yasa ina matukar farin ciki kwarai da gaske da aka rufe kan waɗannan iyakoki. So now some of us believe that we can, we can contribute to our food security. all coming to you have 35,000 acres in project in Kogi. Ya ce shi yasa wasu muka ga kamata yanzu hakan mu shigo nan wajen samar da abinci a kasar nan. Kafin wannan lokacin a yanzu hakan yana da hekta dubu talatin da biyar a jihar Kogi kafin wannan hekta dubu goma da za mu so mu noman masara a wannan jami'a ta Ilori na magamin taimaka wajen samar da abinci a kasar mu. Alhaji Mamman Ibrahim Gurde shine jami'in hudar jama'a na kamfanin Oriental Energy Resources Farm da kuma yamin ƙarin haske game da su na shiga wannan harkar nomar kamar haka. Tarahun da aka yi tsakanin University of Ilorin da Oriental Energy Resources Farm kuɗi ne makudan kuɗi masu yawa kuma shi wannan project din za a fara shi immediately ba wani bata lokaci. Ba kudi adadin wannan kudi ne? Eh to zan iya ce maka ana maganan dala miliyoyi ne wannan project din. Kamar eh, me kuke so a cimma ne? Akwai matasa da yawa a ƙasar nan. Yanzu kaga wannan rabta da hannu da aka yi maganan a gona za a yi. Yara matasa da yawa za su samu abun yi wanda zai rage wa gwamnati nauyin kowa zai ce sai aikin gwamnati aikin gwamnatin kowa ce zai aikin gwamnati ba zai yi ba shi ya sa ga ah, shi mai gida kullum dama tunaninsa ya zai yi ya taimaka wa mutane matasa ake dubawa saboda in ka dubi population na najeriya sai karuwa take yi kuma in ka dubi matasa akwai bukatan a taimaka musu saboda su samu aikin yi shi ma mataimakin shugaban jami'ar ilorin professor suleiman abdulkarim ya yaba wa alhaji muhammadu indimin game da yadda yake kokarin bunkasa harkokin noma da kuma samar da ayyuka ga matasa ya ce alhaji indimin ya nuna jama'a cewa shi dan najeriya ne ganin yadda yake kokarin taimakawa kowace jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu. Wata kungiya mai zaman kanta ta International Republic, Republican Institute mai samun tallafi daga hukumar USAID na rangadi a ƙananan hukumomi a jihar Sokoto tare da zababbun 'yan majalisun jihar domin karɓan koke-koken waɗanda suka zaɓe su. Ga Haruna wato Maman Bako da ci gaban rahoton. tawagar ta isa a garin illela local gamman da ke kan iyaka da birnin kwannin jamhuriyar nijar kuma al'ummar mazaɓu guda goma sha ɗaya na karamar hukumar mulkin illela sun koka kamar haka muna da bukatar gina bohol a garin lakoda sai bakin dutse muna bukatar a gina muna ajin aji na makar. Shi dai dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Illela da ya isa tare da tawagar cewa da Bello Isa Ambarura shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar Sokoto ya yi jawabi kamar haka. na farko ina son gaya muku cewa turan da Allah ya sauka zaɓe ni tun lokacin kamfen da muka yi na gaya ma mutanen karamin mulki ta ilela cewa da yadda ubangiji allah in mun ci nasara za mu ɗauki kowa gaba ɗaya mu tare da shi ba za mu yarda ba jam'iyyar mu inda an kai to can da aka siyasa a kirkiro wannan shine wani wannan shine wani karami komi zaman ka karami muna tare da kai da ubangiji Allah. Wannan dai shine karo na farko da ake yin gaba da gaba tsakanin talakawa da 'yan majalisun jihar Sokoto a mazaɓunsu domin karɓar koke koken su don a yi musu ayyukan ci gaban rayukansu. Abin da yasa suka ce ba su yi zaɓen tumin dare ba bari mu soma da Alhaji Muhammadu Musa Sarkin Alaru da Abubakar Ise Walin Illela. Wani abin da ba ko gani irin wannan kuma da daɗewa ana yin wannan abin ana yin wannan abin kowane dan majalisa duk sanda an kai zaɓe ana yin shi amma ba mu taɓa samun irin wannan ba ba mu taɓa irin wannan ba sai dai mu wasu ƙananan hukumomi ana yi hada haɗuwa da wasu ƙungiyoyi na ƙasashen waje don samun ci gaban ƙarfin wannan hukumar mulki ta illela muna siyasar nan Allah kai mu ga zama shugabanni ba mu taɓa ganin wannan kulawa ba sai ga wanga lokaci. Mun wada muku lokacin da muka tallar wanga cewa mai iyawa ne. Ita ko Hajiya Aisha Abdullahi wakiliyar wannan kungiyar ta yi kira ga talakawan da ke mazaɓin Illela da na jihar Sokoto da su yi amfani da wannan damar da ta faɗo musu a karo na farko a tarihin jihar Sokoto. Ga ni na kasance mai farin ciki jin cewa wannan ne taro na farko da kuka samu. Ma'ana mu ma aikin da muke yi yana da matukan muhimmanci kenan ganin cewa mun fahimci akwai gibi tsakanin waɗanda aka zaɓa da kuma waɗanda suka zaɓe su da haka ne ya sa cibiyar yada da demokuraɗiyya ta ƙasa da ƙasa wato iri ta fito da wannan tsari haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to da lagai da haruna mamman bako to yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar. magani talakawa ma magani kaga don tilar makula da su tun da jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallai dangana gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a to baya da fata an shakata da wannan faifan Kada a shafa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe biyu ne da minti goma sha hudu na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ba kuɗi a su ta Masu rarrai Assalamu alaikum. Masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana matsaya da kuma fahimta dangane da yunkurin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ciwo bashin kasashen waje kusan dala biliyan talatin. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali dauke da ragamar shirin. Malam da daga ce, ka sami kuɗin ka gaza inda kai ne ya fada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. ne alhaji sani. Madalla. Masu rare masana da kuma masu kula da al'amura musamman ma a fagen siyasa da tattalin arziki kana da ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya na ci gaba da fashin baki da kuma bayyana ra'ayi dangane da wasiƙar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya miƙa wa majalisar dattawan ƙasar yana neman ta amince ya ciwo bashin dala biliyan kusan talatin daga ƙasashen ƙetare a bacin dai shugaban ya aiki da wannan bukata ga majalisar lokacin da sanata bukola saraki ke shugabantar ta amma sai 'yan majalisar suka yi watsi da wannan zance. To amma yanzu shugaban ya yi wa wannan batu kome domin a cewarsa waɗannan kuɗaɗe da yake nema za su taimaka wa gwamnatinsa ta samu sukunin warware wasu matsaloli na rashin kayayyakin more rayuwa kamar titunan mota da haɓaka harkokin lantarki bunƙasa ilimi da kiwon lafiyar 'yan ƙasa kana da kyautata lamuran tsaro a ƙasar. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki ne a Najeriya. wato political economy a turance ya yi tsokaci game da wannan batu. masana tattalin arziki da dama sun fafaɗi a ah, maganganu a kai kuma abu ne da yake ana da damuwa a kansa sosai ah, kamar tun lokacin da aka kai waccan bukatar gaban majalisa ah, mutane da yawa suke ta bayyana abubuwan su kokensu akan na ɗaya yawan bashin na biyu kuma yawan karɓar bashin na uku kuma ake ta sa ayoyin tambaya akan cewa shin wannan bashin idan an karɓe shi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ko ba ta biya duk waɗannan abubuwa ne da yawa aka dinga wato ƙoƙarin maganganu a kansu wanda yawancin maganganun da aka yi ɗin su ne suka sa wacan majalisa zangon da ya wuce watakila suka ajiye maganar a gefe to kuma yanzu aka sake dawo da buƙatar kuma kudin kuɗin suka fi na bukatar baya ɗin ɗaya daga cikin abin da wato ake dubawa a game da bashin shi ne na ɗaya dai akwai gamsuwa akan cewa akwai yanayin da ya sa dole sai an karɓi bashi ɗin saboda akwai bukatar a yi ayyukan raya ƙasa da yawa a ƙasar waɗanda yake babu su wanda a turanci ana cewa a ƙasar muna da abin da ake cewa infrastructure deficit ana buƙatar manyan ayyukan amma kuma babu su kuma kuɗaɗen da najeriya take samu na shiga ba zai iya samar da wannan manyan ayyukan da ake samu ba so da aka sai aka gamsu a kan cewa lallai watakila sai an hada da karbar bashi to amma um, abin da ake uh, dubawa a kai shine na ɗaya yawan bashin gwamnatin nan ta gaji bashi na dala biliyan 63 a shekara ta 2015 yanzu wannan bashin ya koma dala biliyan 84 bayan ta karo nata bayan ta karo nata kenan kaga ta nata ta kara nata akai kenan mm. to sau da sai ake dubawa ake ganin daga 2015 zuwa yanzu in ka duba abin da ya karu ka duba aikin da aka yi a ƙasa sai ka ga cewa kamar wato aikin wato bai kai kwatankwacin abin da ake sa ran za a gani ba to tunda an ba a samun aikin da ake son ake sa ran za a samu sai ake ganin cewa ya kamata a yi taka tsantsan wajen karɓar bashin a manta da duk abin da da ita wai wato bankin duniya suke gaya mana cewa karɓar bashi ba laifi ba ne domin bankin duniya da bankin bada lamini suna nuna mana cewa a kasar najeriya in ka kwatanta ta da sauran kasashen afirka ta yamma har yanzu bashinmu bai kai wani abin da za a tsorata ba misali suna cewa akwai abin da ake cewa gdp to debt ratio idan muka duba arzikinmu da kuma bashinmu din sai su ce ai ba wani abu ba ne ba komai mu karba to amma kuma um, abin dubawa shine su waɗannan kasashen uh, uh, afirka ta yamma din ƙasashe ne da ake ganin cewa ai ba su kai dama najeriya ba ba annanta ba ne kuma najeriya ta fi su arziki so da ka ba da su ya kamata a kwatanta ba in za a kwatanta wannan gdp debt ratio din mu din kamata ya a kwatanta da sauran kasashe masu arziki irin kwatankwacin najeriya to idan aka ga cewa nasun watakila bai kai namun ba to anan ne ya kamata a yi amfani da shi amma ba a ɗauki ƙasashen da suke dama can arzikinsu da girmansu bai kai najeriya ba a rika kwatantawa da su. kamar wannan yana nuna cewa kamar masana da ma kuma 'yan najeriya sun fara bayyana shakku kenan game da watakila yiwuwar <clears throat> ganin gani a ƙasa idan an karɓo bashin nan tunda watakila a bayan kaman basu gamsu ba. Lalle kam akwai wannan shakkun ganin cewa yawan kuɗaɗen wato bai yi daidai da abin da ake gani a ƙasa ɗin ba. Sannan kuma na biyu akwai damuwar da ake da ita musamman su masana tattalin arziki suke da damuwar cewa bai kamata a ce sama da rabin abin da muke kashewa ya rika tafiya a bashi ba. A halin yanzu duk naira biyar ko naira biyar da sule hudu da Najeriya ta kashe daga cikin naira goma tana tafiya ne wajen biyan bashi wanda yake wannan abin a duba riba ne saboda haka idan bashin ya karu lalle kuma kuɗin da ake sawa na biyan bashin zai karu kuma lalle abubuwan da ake na raya ƙasar za su ragu. 'Yan Najeriya kamar sun fara jan daga kamar yadda abubuwa suka bayyana tun amma baya game da wannan zancen bashi. Eh, masana tattalin arziki da daman su sun faɗi matsayarsu game da wannan batu na wato akwai tsoro idan aka karɓo waɗannan kuɗaɗe yanzu me ya kamata a yi misali gwamnati kawai ta rintse idan ta karɓi bashin nan ko kuma akwai abin da ya kamata ta yi wato za a iya rage yawan bashin dama ai damuwar da ake da ita karuwar yawan bashin da kuma dimbin makudan kuɗin da ake cewa za a karba kuma sannan ana ganin ai wato ba karɓar bashin ba kadai ya kamata akwai abubuwa da ya kamata idan an yi su kuɗaɗen da ake samu za su karu misali in aka rage kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafikar da gwamnati kuɗaɗen da ake kashewa masu rike da mukaman siyasa duk in aka rage su ai kuɗaɗen gwamnati din za su karu in aka bi wancan to makudan kuɗaɗen da ake nema watakila ya ragu kana neman dala biliyan talatin idan ka zo ka shi hanyoyin da kuɗaɗe suke zirarewa ba watakila ka buƙaci dala biliyan sha biyar wanda yake inda ita aka nema a wannan gabar watakila hankalin ba zai ba za ta ɗau hankali ba kuma jama'a ba za su ci gaba da saka shakku ba. A makon jiya ne dai kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya su fiye da talatin suka fitar da wata sanarwar kyamar wannan batu tare da jan hankalin shugaba Muhammadu Buhari da kuma majalisar dattawan kasar su sake tunani dangane da wannan yunkuri la'akari da hadarin da ke tattare da hakan ga makomar 'yan Najeriya. kungiyar sislag mai rajin shugabanci na gari a Najeriya na cikin waɗancan ƙungiyoyi. Kuma kwamarin Nura Iro Ma'aji shine jami'inta mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Ita wannan takarda tana ɗauke da matsaya ne ta ƙungiyoyi na fararen hula. wanda su ne su tabbatar da cewar tsari na tafi da ragamar al'umma ana yin sa bisa turba da ya dace mun yi kira ne a kan bashi da shugaban kasa muhammadu buhari ah, bukata ta bashi da ya tura wa majalisar dattijai kan cewa yana so su hale masa don ya je aro ah, kusan dala biliyan talatin ah, wannan ya ba mu mamaki kwarai da gaske bashin da yake kan kasa a yanzu kawai ya yi yawa wajen dala biliyan uku dalar amurka wadda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan talatin idan ka ji karo wannan kuɗin. na dala biliyan 30 a kai zai zama wajen dala biliyan 114 wadda hakan yana nufin cewar kuɗin da ake samu na cikin gida na kula da lafiya da ilimi da noma da sauransu na al'umma zai zama na ana kashe ana fitar da kusan kashi 65 zuwa 70 wajen biyan wancan bashi kuma babbar abin da ya sa muka tsaye da matsayin cewa wannan bashi bukata da shugaban kasa a taka mata burki har sai an yi garan bawul an ga ina ne ma wane tilin ga tilin da muke da shi a kanmu wanne irin kwandishi don ba shi in kai shi akwai sharuɗa da suke gindaya maka na farko za su ce ka rage kashe kudi a kan harkar ci gaban ilimi ka rage kashe kudi a bangaren noma ka sakarwa 'yan kasuwa ka rage in aka wannan ragewar ba wani ne zai sha wahala ba da ya wuce face talakan najeriya to muna kira ga wannan gwamnati ne akan ta dakatar da a majalisar da ta dakatar da wannan bukata ta fara bin abin da doka ta ci sannan kuma ta fito a kira 'yan najeriya masu ruwa da tsaki su zo a tattauna da su akan wannan bashi don wancan bashi da yake kanmu na dala biliyan 83 babu wata hujja da za ka iya zaga a ƙasar na nuna maka aikin da aka yi wannan shi kan san an ji an karɓo za a fada gidan jiya ne babu wani abu da za mu gani a ƙasa wannan shi yasa muka ce a dakatar da wannan bashi ga alƙalluma yadda suke muka zaburar da gwamnati muka ce kuma a koma a kalli yadda ake hada-hadar kuɗi wajen tafi da ragaman mulki a rage sannan a dawo akwai petroleum industry bill a zo a ɗauko shi majalisar dattijai da na tare da na wakilai a tattauna shi a saurin fasin ɗansu don yadda daɗa tsarkake ɓangaren harkar man fetur a ƙasar nan don a samu kuɗin shiga sannan kuma a je a ɗauko ko national wani tsari da ake da shi na yadda za a yi abubuwan da suka shafi harkar tituna gadoji da wutar lantarki da sauransu ana da tsarin 2014 zuwa 2043 a ɗauko a fara aiwatar da ɓangare na wannan daftari sai mu gamsu mu san cewar bashin nan da ake ana yi don ci gaban ƙasa kuma in ka kashe shi a ƙasa ai tattalin arziki ne kuma ana ana karbar haraji da sauransu yanzu kuna da yakinin ita majalisa za ta saurare ko kuma gwamnati game da wannan abubuwa da kuka kawo gaskiya akwai kalubale kwarai muna da shakku amma kiran dai da muke majalisar dattijai din ta yi la'akari da wannan kira da muke mata ta kuma tsaya Uh, ta saka najeriya a gaba ba wai harkar cewar shugaban kasar nan jam'iyya ɗaya muke da shi ba kamar yadda muka ga take-take a farko kuma ka tashi ka wato ka kashe ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe ta hanya mai kyau. wanda kai wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe shi ta hanya mai kyau. Masu rane kashin shirin da rashin tayi nawa kenan a madadin bakinmu kwamar nura iroma aji da malam kabiru sa'idu sufi ni mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum. Kawani ya yi gumi ya samu ya sha wuya ya Tuma da la'agai da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kai tsaye bari mu zarce zuwa sakonni da ka iko mana ta hanyar tarho. Amurka. Mai magana Alhaji aidu mai biyar Kampala malami da yarin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so a kira ministan man fetur ta najeriya a sanna da ke game da dukiyar najeriya da ta ƙila ta fita da shi kasashen waje ya kamata ya girma shugaban ƙasa a dawo da wannan mata domin ta ansa kira a gaban kotu kuma kotu ta yi mata hukunci mai tsanani sakamakon irin fili da katiba a Najeriya ta fito da shi kasar yanzu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Bishir Baka auren hauta yan albasa katsan sarrafi Najeriya. Ina so in yi tsokaci akan gwamnatin tarayya akan an so bashi dala biliyan talatin da gwamnatin tarayya ke neman yi. Ba an so kuɗin ke ruwa ba yadda za su kai matalaka. Ni dai aka tsina da an an so haya matalakan da harka tsina wasu san an yi ba. Ga wutar lantarki a garin lambari ma har yanzu ba haɗa ba. Ga titi daga gidan mutum ɗaya zuwa Kaduna gwamnati za ke da aiki. Ga matasa akwai jihar Kaduna wanda ba su da abin ya kamata a ce gwamnati yaya ta bunƙasa jihar Kaduna. to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonni insha Allah za mu kawo muku yanzu kuma ga murtala ya dawo da labarai a takaice. akalla mutane 43 ne suka mutu sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani kamfani a new delhi babban birnin kasar india a jiya lahadi jami'ai sun ce wutar ta tashi ne da safe a gini mai hawa shida inda laborori suke bacci a tsohon garin birnin da ke kusa da yankin kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayyana tsige shugaba donald trump a jiya lahadi ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu karfin gaske da za a yi amfani da su akan shugaban na amurka amurka hukumar binciken amurka ta fbi tana binciken wani mummunan harbi a sanadin wato a sansanin ruwan soja a florida a zaman wani aikin ta'addanci a cewar wata jami'a ta musamman a jiya lahadi rachel rogers jami'a ta musamman mai kula da ofishin hukumar fbi a jacksonville ta shaidawa wani taron manema labarai a jiya lahadi cewa ana gudanar da bincike ne bisa hasashen cewa aiki ne na ta'addanci to amma dan bindigar ya yi aika aikar sani shi kadai to duka duka kuma wannan ne muka kawo karshe sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan musamman ma murtala faruk gina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya kuma ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin wato jimmy cook baba ya koma ne daga nan washington nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum